صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله اتقوا الله حق تقواه فإن من اتقى الله وقاه الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله ذكر الله تعالى الذاكرون الله هم السابقون في ميدان السير إلى الله والدار الآخرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وهؤلاء العباد هم الذين أعد الله لهم الرسل الكريمة عليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب ورب العرض ورب العرش الكريم ويقول عليه الصلاة والسلام دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه ذكر الله عباد الله جانب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة وما استجلبت نعمة وما حفظت نعمة بمثل ذكر الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ذكر الله جل وعلا محق الأوزار وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وعلو المنازل عند الله سبحانه وتعالى فما حطت الأوزار بمثل ذكره سبحانه لما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى ذكر الله عباد الله غراس الجنه وما ورثت الجنة بمثل ذكره سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة رواه الترمذي وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي يا محمد أقري أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذكر الله عباد الله كلمات خفيفة على اللسان لا تكلف العبد لا تكلف العبد جهدا ولا يناله منها مشقة إلا أن لها ثواب عظيم وأجر جزيل وهي حبيبة إلى الله عز وجل روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عباد الله وذكر الله تعالى هو الطالب للشيطان والمخلص من وساوسها وشرورها وكيدها وحبائلها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا جعلني الله واياكم من الذاكرين لله حقا والمحافظين على طاعته وعبادته صدقا وهدانا الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله لقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة وتضافرت الدلائل فيهما في الحث على ذكر الله والأمر بذكره سبحانه وبيان ثواب المكثرين من ذكر الله وأحاديث عديدة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما قال ابن عباس رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما فإذا فعلتم ذلك أي أكثرتم من ذكر الله تعالى صلى الله عليه وملائكته ويقول سبحانه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يقول العلماء إن المؤمن إذا واظب على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم وأذكار التي تقال في الدخول والخروج وعند الركوب وعند الطعام وعند الشراب وبعد الفراغ منهما إلى غير ذلك من الأذكار الموظفة للمسلم في أيامه ولياليه مع عناية منه بالذكر المطلق كتب بذلك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بعد أن الله سبحانه وتعالى da tsira da abincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan haka ina ma kaina wasiya da ku mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu sanya tsoron Allah ya zama katanga tsakanin mu da laifuka duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kare shi kuma dukkan al'amuransa gaba daya na nan duniya da na addininsa gaba daya za su yi kyau uwa babu wata ibada babu abin da allah ya fi so babu wata ibada wata ibada da ta fi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ko ya zama ambatan zuci ko kuma na harshe domin hadithin abin darda radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, shin ba zan labarta muku mafi tsarkakuwan ayyukan ku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma aikin da ya fi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma ayyukan da ya fi ɗaukaka darajar kuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma ayyukan da ya fi muku akan fitar da dukiyoyin ku ku ciyar da shi ba kuma ayyukan da ya fi muku akan ku haɗu da maƙiyanku a filin daga ku da ke su da kiwoyoyinsu su su masu da ku, ba zan gaya muku wannan aikin ba sai suka ce bala ya rasulallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ko da harshe ne ko da zuci ku sani ƴan uwa masu ambatan Allah subhanahu wa ta'ala idan aka zo filin daga wane ne zai riga zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala wane ne zai riga zuwa aljanna masu ambatan Allah su da farko domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sabaqal mufarridun sai aka ce ma mu man faridun sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce azzakirun Allah kathiran wa zakirat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ambacin Allah ai sun riga sun riga kowa sai suka ce ya manzo Allah wane na mufaridun din sai ya ce ai ai masu ambacin Allah ne subhanahu wa ta'ala idan an zo ana rige rige ana tsere to su ne masu riga zuwa wajen Allah subhanahu ta'ala idan aljanna ake rige rige zuwa su ne za su riga zuwa masu ambatan Allah subhanahu ta'ala kuma wa'annan su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya tanada musu wani masauki a cikin aljanna kuma ya tanadar musu wata lada mai girma domin Allah subhanahu ta'ala yake cewa wadda kirin Allah kathiran wadda dhakira masu ambacin Allah da yawa a cikin maza da masu ambacin Allah mai yawa a cikin mata Allah ya da musu wata gafara da wata lada mai girma ɗan uwa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ne rayuwar zuci shi ne rayuwar zukata zukata ba sa taɓa rayuwa sai da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda baya ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ba ce ne wannan mutumin ko da yana raye amma mai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala raye ne ko da ya mutu manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali Ya ce, yace lafi ya yadhkuru rabbahu kwatankwacen wanda yake ambatan ubangiji da wanda ba ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar rayayye ne da matacce wato mai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala rayayye ne ko da ya mutu an wanda kuma ba ya ambatan Allah subhanahu wa ta'ala matacce ne ko da yana tafiya bayan kasa yana da rai a saboda haka malamai suka ce zuciya ko kuma zukata ba za su kwanta ba zukata ba za su ji daɗin rayuwarsu ba zukata ba za su ji daɗin addininsu ba ba za su ji daɗin ibada ba kuma ba za su samu arziki ba sai da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗanda suke yi imani da me suke samun kwanciyar zuciya da ambatan Allah ne alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suke yi imani su suna samun kwanciya ne da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ala bi dhikrillah ku saura ai da ambatan Allah zakata suke samun nutsuwa ambatan Allah ya yi uwa shi ne yayewa bayan damuwa ambatan Allah shi ne sauƙi bayan tsanani ambatan Allah shi ne farin ciki bayan bakin ciki ba taɓa yaye damuwa ba ba a taɓa samun sauƙi ba ba a taɓa samun farin ciki ba sai da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya samu kanshi a cikin wani hali na bakin ciki sai ya ce subhanallahi alazim subhanallahi alhalim subhanallahi wa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim sai a faci haka waɗannan su ne kalmomi da ake faɗansu a lokacin da bawa zai samu kanshi a cikin wani hali na damuwa da na bakin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce. addu'an da annabi Musa ya yi a lokacin da yake cikin kifi ya ce su Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a lokacin da annabi Musa alaihi salatu wa salam kifi ya haɗiye shi ambatan Allah da ya yi Allah ya yi masa shi ne subhanaka ko لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من الله صلى الله عليه وسلم يأتي هو الحال da ka samu kanka ko da hali ya yi tsanani kai wannan zikirin sai Allah ya yaye maka halin da kake ciki yan uwa ambatan Allah subhanahu shine yake janyo ni'ima ni'ima wanda sai ba ta nan ambatan Allah shi ne yake dawwamar da ni'ima wanda take nan ni'ima wanda ba ta nan ambatan Allah sai ya kawo ta ni'ima ni'ima kuma wanda take nan ambatan Allah shi ne yake kiyaye ta ya dawwamar da ita an ce ba a taba samu wata ni'ima ba sai da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ba taba kiyaye ainihin ah, ni'ima ba sai da ambatar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in ta'azzala rabbukum bangijin ku ya sanar da ku cewa in kun yi godiya akan wata ni'ima wadda Allah ya ba ku to Allah ce ku dadi la in shakartum la azidannakum inda za ku yi godiya akan ni'imar da na muku zan dada muku akan wannan ni'imar amma wala in kafartum inna azabi la shadid wanda ya juya baya daga ni'imata ya ki gode mini inna azabi la shadid azabata mai tsanani ne ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da shi ake kankare laifuka ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da shi ake shafe zunubai da shi ake samun ɗaukaka da shi ake samun matsayi ba taɓa samun matsayi ba ba taba samun ɗaukaka ba ba a taba shafe laifuka a kankare zunubai ba sai da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala Tirmidhi ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bawon Allah bai taba yin wani aikin da aka yafe masa ko kuma aka kankare masa laifukansa ta hanyar wannan ibada ta wannan aikin ba kamar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ma amila adamu amalan an jalahu min azabillah ba wani aikin da dan adam ya taba yi ya kubutar da shi daga daga azaba daga hukumar Allah kamar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ذكر الله تعالى أنبتن الله سبحانه وتعالى shi ne shukin aljanna ai da ambatan Allah ambatan Allah da kai da shi za a maka shuki a cikin aljanna an ce ba taba samun shuki mai kyau a cikin aljanna kamar ambatan Allah da kai ba manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce, duk wanda ya yace subhanallahi wa bihamdihi za a shuka masa ainihin kushiyar dabino a cikin aljannarsa in kace subhanallahi wa bihamdihi ɗaya to bishiya ɗaya kenan in kace subhanallahi wa bihamdihi so biyu bishiyoyi guda biyu kenan gwargwadon yawaitawan gwargwadon yawan bishiyoyin da za su maka a cikin aljanna wato in ka faɗa so ɗari ko so dubu bishiyoyin ka dubu kenan a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na haɗu da annabi Ibrahim a daren da aka kai ni sama aka tafiyar da ni sama sai na haɗu da annabi ibrahim sai ya ce mini in ka koma ka gaishe mini da al'ummarka kuma ka gaya musu ka labarta musu cewa aljanna fa wani fili ne mai faɗi sosai kuma kasan aljanna mai kyau ne yana da kyau shuki kuma ainihin ruwan da yake ciki mai daɗi ne kuma ka gaya musu cewa shukin aljannar subhanallahi ne da alhamdulillah da la ilaha illallah Allahu akbar sai su yi ta yawaitawa kenan domin a yi amfani da su a yi musu shuki a inda shuki yake da kyau ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayan Allah kalimomi ne marasa nauyi kan harshe amma in suka zo kan mizani kuma sai ya nauyaya mizaninka ba sai ka sai matan Allah da kuɗi ba balle ka ce baka da kuɗi to ba da wahala za ka ambaci Allah ba balle ka ce ka gaji shi yasa mu san Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda kowa rowa a bayan kasa wanda aka ce Muhammadu a wajen shi ya ce mini sallallahu alaihi wa sallam wanda aka ambace ni a wajen shi bai yi musalati ba ya fi kowa rowa domin abin da kike roba da shi ba da kuɗi ake saya ba ba da wahala ake faɗin shi ba a cikin sauki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi roba ya fi kowa mawa a bayan ƙasa to waɗannan momi to tunda ba da kuɗi ka siye su ba ba da wahala zaka siye zaka same su ba to me yasa ba za ka dan hore wani lokaci ka zauna dan yaddar da ubangijinka ba ka yi Allah subhanahu wa ta'ala ba manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama yake cewa kalimomi ne guda biyu masu sauƙi a kan harshe masu nauyi a cikin mizani masu sauyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al'azim wa'annan kalimomi guda biyu ya ce akan harshe in ka ma maka ka san wani abu ba ta bukatar wani yawo ya taru a bakin ka kafin ka faɗa amma in suka zo cikin mizani sai su lauyaya mizanin ka kuma ga shi masu sauyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ambatan Allah bayan Allah yana daga cikin abin da yake koran shaidan in kana son ka kori shaidan to ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambatan Allah subhanahu Ta'ala shine zai kubutar da kai daga waswasin shedan shine zai kubutar da kai daga sharrin shedan shine zai kubutar da kai daga kainin shedan shine zai kubutar da kai daga tarkon shedan manzo sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya ga wasu mazaje suna zage zage daya a cikin su jijiyoyin wuyansa suka kumbura saboda fushi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabban sa wadanda suke tare da shi ce ai na san wata kalima inda wancan bawan Allah ya faɗa ta da shi dai ya tafi ya bashi domin a lokacin ne da lokacin ne da ya kumbura jijiyoyin wuyansa suka fitowa suka fita waje suka kumbura to shi ɗan ne yake tare da shi a wannan lokacin shi ne manzo Allah yake cewa inda ya faɗi wannan kalimar to da shi shedan ya rabu da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ya ce a'udhu billahi mina shaitanin waje to kaga fadin ka a'udhu billahi mina shaitanin waje neman tsari kai amma ambatan Allah ne to inda ka faɗa haka to inda ya faɗa haka da shaitan zai tafiya bashi shi ne wasu sahabbai suka je wajen shi suka ce ai rasulullahi yana gaya maka cewa ka ce a'udhu billahi mina shaitanin waje amma a cikin riwayan ba kawo ba ya faɗa ko bai faɗa ba saboda haka duk wanda yake son kada shaidan yi wasa da hankalin shi ya dinga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala in ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ke mai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ne shaidan ma baya wuce ta hanyar ka ai la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wannan kalimar duk wanda ya faɗe ta so ɗari a rana da safe <clears throat> za a tabbatar masa da yana da fa'idodi guda biyar fa'ida ta farko za a ba shi lada ɗari fa'ida ta biyu za a bashi za a kankare masa laifuka ɗari fa'ida ta uku gobe kiyama babu wanda zai zo da kyakkyawan aiki irin nashi sai wanda ya aikata irin nashi ɗin ko ya ƙara <clears throat> fa'ida ta hudu wato yana daidai da wanda ya yanta bayi guda goma fa'ida ta biyar to yana cikin kariyar ubangiji a wannan ranar har ya wuni to shaidan ya gan shi guduwa yake yi shi ne mai asalin bata wahid abdusalam yana ba labarta mana wani labari a lokacin da ya rubiya ya karanta qur'ani kan wani mara lafiya aljanu ya bayyana ne a cikin hiransa da wannan aljanin ne yake gaya ma aljanin ya fita Shi ne aljanin yake ce masa to da sharadi ya ce da wani sharadi ya ce in na fita zai shige ka da kai malamin ya ce ina marhaba da kai an jima kaɗan sai ya ga fara ganin a aljani yana kuka kenan ya ce me yasa kike kuka ba mun gama alkawari ba cewa in ka fito za ka zo ka shige ni ba ya ce ai akwai abin da kai yau da safe wanda akwai shamaki na da kai wanda babu ni ba kai ya ce menene ya ce yau da safe ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya ce yau da safe ka zauna ka amince Allah da wannan kalmomin saboda haka mu aljanu duk wanda yi wannan kalmomin so dari a rana ba mu babu shi kun ga manzon Allah ya faɗa shaidan kuma ya mai ya gaskata saboda haka duk wanda yake sai ya rabu da kai da shaidan to ya dinga ambatan Allah ah, da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah inda dai yana son yi maka shishigi ya bada maka al'amarinka kawai ka ambaci Allah ta hanyar mai ta hanyar isti'ada fasta'iz billah min ash-shaytanir rajim yace innal ladina taqaw waɗanda suka yi takawa idan masahum ta'ifu min ash-shaytan idan wasu dangi na aljanna shaytanu suka shafe su suna son su bata musu al'amarinsu na duniya ne ko na lahira wato tadakkaru sai su sai su tuna da Allah to wannan kenan ambatan zuci kenan sai su tuna ga Allah ya mutum zai ambatan zuci to ka ga za ka fada a cikin laifi sai ka tuna da girman Allah sai ka bar wannan laifi ka tuna da Allah kenan in ka tuna da Allah ka ga ka ambaci Allah ambatan zuci kenan to wa'annan bayan ya ce waɗanda suke yi takawa to idan shedan yana son ya rinjaye su shikenan tadakkaru sai su tuna da Allah sai su tuna da cewa wato idan suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala suka yi wa shaidan da'a Allah zai musu hukuma sai su tuna da Allah da cewa idan suka yi wa Allah da'a suka saba ma shaidan to Allah zai ba su lada mai yawa sai su tuna da umarnin Allah su tuna da hannun Allah su tuna da ladan Allah su tuna da hukumar Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar da dakkaru sai su tuna sai su tana da Allah subhanahu ta'ala to sai me fa idahum mubsirun sai su dawo su gane sai su zama masu basira cewa ai wannan kaidin gaba daya daga shaitan ne sai su gudu sai su kubuce ma shaitan Allah subhanahu ta'ala yake cewa man ya'shu an dhikrir rahman duk wanda ya kawo da kai ya juya baya ya gafala daga ambatan Allah subhanahu ta'ala to za mu lullube shi da mai da shaidan za mu hore ma shaidan hanyoyin da zai zo ya kasance tare da wannan tare da shi kowa da umare sai ya zama abokinsa da shi da shaidan sai su zama abokane duk wanda ya kau da kai daga ambatan Allah ya juya baya ya gafala ya makance daga ambatan Allah to wancan abokinsa shi da shaidan Allah ya raba mu da kai da shaidan kalimu tsayyib fil kalimu tsayyib ya kawo sama da saba'in sama da saba'in fa'idoji saba'in ya kawo watakila in ka koma cikin littafin insha Allah ka karanta idan kai mai gafala ne idan kai ke lalle ne watakila ka farfato a cikin ambatan Allah idan kai ke matacce ne a cikin ambatan Allah watakila ka rayu bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana hada ayoyi da yawa cikin alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma hadisai da yawa sun zo a kan wasu ayoyin suna mana umarni suna kawo umarni wasu ayoyi suna zuwa da umarni wasu ayoyi kuma suna kwadaitar da mu haka ma a hadisai akan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku waɗanda kuke yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa kuma ku yi masa tasbihi da safe da yamma domin Allah shi ne yi muku salati shi da mala'ikunsa domin su fitar da ku daga cikin duhu zuwa cikin haske kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai jin kai ga bayinsa ibn abbas yake cewa a cikin fassarar wannan ayat yace ai idan fa'alu dalika idan kuka aikata wancan din wato idan kuka yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da safe da yamma Allah sai ya dawo yana salati gare ku Allah da mala'ikunsa ba wani aikin da aka ce in kai Allah zai maka salati sai me sai ambatan Allah huwa alladhi yusalli alayki ta dalilin sakamakon me sakamakon ambatan ambatan shi ambato mai yawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأنبت الله بيوا وتكيل ذاك سامره على يرى ما لدي سكتي باوا باوا مؤمني idan ya nemanta a cikin ambatan Allah da safe da yamma akwai akabu salawar da sa ambatan safe da ambatan yamma da ambatan Allah wanda ake yi a bayan sandoli ambatan Allah wanda ake yi a lokacin da za ka kwanta ambatan Allah wanda za ka yi lokacin da za ka tashi daga bacci ambatan Allah na shiga da fita wato na shiga masallaci da fita daga masallaci na shiga bayan gida fita daga bayan gida na tafiya da na dawowa da makamantansu addu'ar da ake yi ambatan Allah da ake yi za ka ci abinci addu'ar da ake yi in ka yi da ci abinci in za ka sha ruwa in za ka sa sabon tufafi in za ka sa tsohon tufafi da makamantarsu to an ce Allah zai rubuta shi duk wanda ya kiyaye akan waɗannan Allah zai rubuta shi daga cikin mai addakirin Allah kadiran wa dakirat kuma yi girman sa sai ka gabe ya yaɗu ba to wanda ya taso ne da rashin ikhlasin wanda ya rubuta to sai ka samu wannan jisin muslim sai ka sa a ka in za ka fita masallaci sai ka buɗe akwai fahari content sai ka duba ina na ambatan Allah na zuwa masallaci yake na shiga daki na shiga masallaci na fita daga masallaci na shiga bayan gida na fita daga bayan gida duka ga sanin ba abin da bawan Allah ne ya bari a cikin azkar bai kawo a cikin lisanin musulmi ba bawan Allah sai ka tuwa ta wanda ne littafin ka saya ka dinga sanya a jihunka na sama inda kake sa kuɗi domin ga inda kuɗi ya fi saukin ɗaukawa sai ka sa a wajen ka dinga ɗaukan shi da wa cikin sauki أنا أصلي وسلم wa الله على إمام الذاكرين وقدوة المتقين فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قاموا بالحق وبه يعدلون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معه بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودبر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهل حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل لا يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم برحمه الله الله لمن حمده المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سمع الله لمن حمده